ni da nan da ka yi wani kai me wannan a gaba mutane ne oh to nan ne kace ko to nan ina salamu alaikum alaikum salam alaikum da Allah gidan idibu nake nema ah, baban kama yake ah, na zo a ah, lafiya ko a lafiya ka kace in zauna kenan na eh, gurin dan ko ko shine a wajen ne to na gode kaji yaro na gode kuma gashi sai dai ba canji da na abin nan ɗinka na gode kaji zauna zauna ba ko yaro je ka ɗansa ne a nan kake tafa wannan ɗan baka ji shi ba ne Da shi ne nan eh. ka ikon Allah yawa bismillah yaro da kokari sai ja na ke ta yi wallahi na ji an ce an samu karuwa ne to shi na ga ya kamata in samu zo barka in dan karaso yi <laughs> eh, wallahi ba ka ruwa man sha ko ai kyau to kai in ce ko ya'yan nashi ne duk gaba ɗaya ne a ni abokin dan ne <laughs> oh, to waye dan ne a ciki ne gashi nan eh, wannan eh. wannan dan gaggasan eh bari kawo ma ruwa ka sha to kai kalli fa ka kawo musu ruwa ka sha man ba ko yazo ana tarare sa lalle idibu yayi annabi ya ce a sauke bako da ruwan sanyi kai iko Allah kai maza ka kama fa na kulan nan mai sanyin nan to ni na sha ruwan sanyi a wacce take hawaye an ce a sauke bako da ruwan sanyi haka ne gaskiya hawayen yawwa ka kawo shi ba yawwa shi ikon Allah ta shi na sai ka to ba shi ka san wato ah. oh, shine nan oh, ikon Allah kai ai baka ruwa bane suka ce ne abun nan ai wadan galmal haka dan garda garda yake amma ga sai me to fitsari ne fitsari <laughs> na'am fitsari ne to to baba kuwan ya lafiya amma ka san baba ya rasu ko ko baka san ya ba ya eh, to amma bawan Allah to shi yasa za a bani fita kuma ka sai mama mama baba ta mata da su ba kana kana makaho wallahi